الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كذا بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منعتقص قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan gari na kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a layin hausaro a daidai bayan sallar isha'i a yayin da muke kokarin bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala a akan nan akwai yan tambayoyi da zamu amsa mai tambayar nan yana cewa menene hukuncin wanda aka bashi naira dubu goma ya karya sa da gangan wannan ya yi ganganci ya aikata mugun laifi ko da jingirman laifin da ya fi karfin ne fara sai dai ya tuba in Allah ya ga dama ya yafe masa amma ya yi ganganci ba dan karami ba Allah madawacin sarki ya kiyaye sannan ya tambaya hukuncin yin burushi wato mutum ya goge bakinsa da makilin ya halatta ko bai halatta ba ya halatta idan mutum yana azumi sai dai kawai kar mutum ya bari abin da wuce masa makogoro wannan ne abin da malamai suka ainihin wato faɗa tana tambaya mene ne hukuncin mansar da mijinta yake da lalura na rashin karfin gabar da ba zai iya yin amfani da ita ba amma yakan ɗauki hannun sai sa mata a gaba hatta wato fitar da mani a haka shi ta fitar da mani a haka akwai wanka a kanta ko babu akwai idan bata fitar da mani ba babu wanka ainihin wato a kanta tunda hannu ne ya sa wannan ta ce ta samu saɓani da mijinta da ta samu saɓani da mijinta sai ta ga kamar bai damu da ita ba bai san ta da aka ɗauki wani lokaci mai ɗan tsawo shine sai take ce masa wato kamar tana fahimtar yana neman mata shi yasa ya watsi da ita baya kula ta to shine sai ya ce zai sake ta to yanzu ya hukuncin auren su wannan maganar da ya faɗa auren ya samu matsala ko auren yana nan aure yana nan tunda ba a yaran kwala muke saki ba idan mutum ya biya sadaki idan mutum ya biya sadaki yarinya ta halatta a gare shi ba ta halatta ba haramun ne shi yasa malikiya suke da abin da ake ce masa sabbin bil zuriya a toshe kafar banna domin wannan hanya ce da miyagu suke amfani da ita sai mutum ya zo kamar da gaske da ya fara neman yarinya wata daya wata biyu ce ce ya turo kudin gaisuwa da sadaki ya turo a fatina. wani ma ya ce ya biya mata umara ya dauke ta su tafi sai ya gama lalata yarinyar mutane sai ya dawo da ita ya ce ya ba su auren in an yi magana sai ce wani iska ce wallahi shi ne kawai ya fahimci iska ce to me iskancin a shi ne kawai ya gane mai iska ce wallahi to wannan shine abin da yake faruwa saboda haka haramun ne gaskiya Allah madaukakin sarki ya kaya tambayoyi suna da ba za mu dinga amsawa duka ba eh kuma in za a rubuto tambayoyi a rubuto masu ma'ana kuma a dinga rubuto tambayoyin da za a dinga ainihin wato ganiya أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم حتى العمر بالله فإن أفسدتم فنفسا فغيرها ولا تملكوا رؤوسكم حتى يبلغ الأجل محله فمن كان

فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك المؤمن يتنزل حديث مسجد الأرض Allah madaukakin sarki yake wa atimul hajja mu cika aikin hajji idan ba a manta ba muna suratul baqara ne suratul baqara kuma madaniya ce ayoyin qur'ani kuma dama da surorin qur'ani ko dai ya zamanto makkiya ko madaniya malamai suka ce idan aka kalli surorin makkiya da madaniya na daga cikin bambancin surorin makka da madina shine mafi yawanci surorin makka suna ɗauke da sako na maganar wuta da aljanna ba da labarin kiyama halittar ɗan adam abubuwa irin wannan to lokacin da aka yi maganar wutar aljanna hankalin kowa ya tashi mutane suna neman yadda za su guje ma wutar sannan sanda aka faɗi aljanna da ni'imominta kowa ya kwaɗaitu yana neman ina aljanna ta ya shiga ana zuwa madina sai Allah ya danga bayanin to ga hanyar da za a yi a shiga aljanna ga hanyar da za a bi a guje ma wuta shi yasa bayan yana gama fatiha sai ya ce alif lam min sai ya ce zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqina الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون bayan kalmar shahada wanda shika-shikan musulunci da muke da su guda biyar kalmar shahada ita ce ta farko abin da ke biyo baya bayan kalmar shahada shine sallah wannan sura ta bakara ta yi maganar sallah shi yasa Allah sai yake mana ma wasta'inu bis sabri was sala bayan an yi maganan ainihin wato sallah a cikin wannan surar aka zo aka yi maganan zakka wanda zakka yana daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar mun karanta ayoyi da yawa Allah yana cewa aqimus salata wa atuz zakka sannan azumi yana daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar wanda mun karanta a cikin wannan surar wanda Allah subhanahu wa ya ce mana kutiba alaikumus siyamu to bayan an riga an gama maganan azumi ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar sai maganan aikin hajji sai Allah ta'ala ya ce mana wa atimmul hajja wal umrata lillahi mu cika aikin hajji da umara dan wa za a yi dan Allah shi yasa suka ce wawu ainihin wato istinafiya la mahallala hamilul i'rab atimmu fi'il amrin ne majzumun wa alamatu jazmi. حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل وأتم الحج الحج مفعول به منصوب وهو معطوف والأمرة معطوف وهو معطوف عليه والأمرة شين معطوف لله جار ومجرور ما لم يسك ليس بأتي وأتم الحج والأمرة إلى بيت الله بها suka ce saboda tun kafin zuwan musulunci ana yin aikin hajji irin na jahiliya to kuma wanda ake yin shi ne ba akan tsari na Allah ba kuma wani lokaci ba dan Allah suke yi ba to wannan wanda za a yi shi akan tsari na Allah kuma a yi shi dan Allah shi yasa da yace wa atimmul hajja wal umrata sai yace lillahi yace ila baitillahi ma to wannan aiki na hajji kasantuwar ya shiga cikin rukunnan musulunci guda biyar ko shika shigar ya ba shi wata irin falala da matsayi da daraja kamar yadda muka karanto a baya musamman kamar yadda za mu karanta nan gaba Allah ya faɗi wasu abubuwa da wannan gari yake da shi wanda ko saboda waɗannan abubuwan kowa zai so ya je garin na farko ya ce inna awwala baitin wudu'a lin-nas sai ya ce lallabi bi makkata mubaraka akwai ɗakin da anan ne aka fara sa foundation farkon ɗaki a doron ƙasa na biyu Allah ya ce lallabi bi makkata mubaraka a can makka Allah ya kira gurin ya ce masa mai albarka lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin sannan gurin shari'a ne ga mutane Allah ya ce fiha ayatun bayyinatun maqamu ibrahim akwai ayoyi bayyinannu akwai wajen tsayawar annabi ibrahim sannan Allah ya ce wa man dakalahu kana amina wanda ya shiga gurin ya je gurin yana cikin aminci da natsuwa kana tashi daga Najeriya kana dira iya faɗin gurin da ka gane cewa iskar da kake shaƙa ma da ta gurin da kanan suna da bambanci wa man dakalahu kana amina sai ce walillahi ala nasu hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabta ziyartar ɗakin hajji ga wanda ya samu ikon ainihin wato zuwa yaje wanda bai samu ikon zuwa ba to Allah madaukakin sarki bai lizinta masa ba ba dole bane shari'ar musulunci an gina ta akan kiyawa ne idan akwai ajin wato gajiyawa babu wajibi in kuma akwai haramun babu ainihin wato lalura ibn faris yake ce alhajj lokacin shine alhazzu dumfaran abu amma a yare na malaman shari'ar musulunci ba shi suke nufi ba suna nufin wata ibada ke bantacciya wacce take da watannin da ake yin ta wanda kuma ba a yadda kowa ya a garin su ba sai a ina sai a garin maka aikin hajji yana daga cikin lokuta da yake haɗa kan al'umman musulmi daga cikin abubuwa guda biyar na farko akwai kalmatu shahada wanda musulmin duniya wannan kalma ta kalmatu shahada sun hada a kanta kalmar la ilaha illallah na biyu akwai qur'ani na uku akwai ɗakin ka'aba na hudu akwai ainihin wato azumin watan ramadana shi yasa duk wannan sabanin da ake a zo a raba al'umma da gangan ake yin shi me nake nufi da gangan yanzu Allah da ya ce mana mai azumi sai ya ce ga watan da za a yi azumi sai ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran sai ba a zo ana sabani ba tsakanin musulmi wasu na ganin zulhijja ne wasu na ganin zulqida ne wasu na ganin shawwal ne duk musulmin duniya an yi ijma'i ana azumi ne cikin watan ramadan sannan da Allah ya ce ayi hajji nan da ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillahi a ina ya ce ayatul hajji a makka in ka yi a garin ku je ka samu wani wani daki ka ya shi kace aikin hajji kake mutanen garin ku na ganin kana kewaya kace aikin hajji kake to uzurin da za su baka mafi karanci su ce maka to ka samu matsala ka haukace sannan idan an je wannan gurin lokacin aikin hajji zaka ga an sa kaya iri daya ana faɗan kalma iri daya ana labbaika Allahumma labbaika kan musulmi ya haɗa ko bai haɗa ba to me yake raba kan mutane ga littafin Allah ga sunnar manzon Allah ɗaki daya alƙibla ɗaya. son zuciya wani ya ce ya yadda da Allah da manzon Allah wato ya yadda yadda Allah yake wahadahu la sharika lahu fi ibadati haka manzon Allah yake wahadahu la sharika lahu fi mutaba'ati to sai wani zai ce ai shi ma ga wani mutum sai an raba shi an bi shi irin yadda za a ba annabi in kuma kai ka ja daga ka ce baka yadda ba shikenan sai ke to ka raba kan mutane kai ne fitinanni dan mai zai kawo abu ya ce ga wanda za a bi bayan kuma ba wanda ya isa a bi shi biyayya ɗari bisa ɗari in ba manzan Allah ba yasa alfada zai ce bihi faktahi wa huwa nabiyyul mutahhar da manzan Allah kadai za a yi koyi domin shi manzan Allah shine annabi wanda aka tsarkake kuma wanda ya tsarkake shi shine Allah subhanahu wa sai yace fa in uhsirtu idan aka ainihin wato tsare ku da aka saka ce da Allah ya ce wa atimmul hajji wal umrata lillahi suka ce fa itmamuha cika umara da aikin hajji shine mutum ya harama daga miƙati ya zo da rukunnanta da wajibanta alal wajhil matlub min ash-shari akan fuskan da aka nema daga gurin Allah mai shari'a sannan mutum kuma ya aikin dan Allah shine wa atimmul umrata wa atimmu wa atimmul hajj wal umrata lillahi sai yace fa in uhsirtum idan aka tsare ku sai bai faɗa ba ya gina shi akan maganin lil ma'alum sai ya ce in usirtu idan aka tsare ku shi yasa wasu malamai suka sa daga cikin abin da ke tsare mutum akwai rashin lafiya akwai kuma abin da ya shafi makiya kamar yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san da ya fita zai tafi Hudaybiya manzon Allah ya shirya yana son zai je garin Makka ya aikin hajji ya zo Hudaybiya aka tare shi aka ce ba zai shiga garin ba wannan tsarewar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai Allah yake cewa in uhsirku idan aka ainihin wato tsare ku fa mastaysara min alhadi to mutum ya bada abin da ya ainihin wato sawwaka na ainihin wato hadaya wanda wannan hadayar malamai sun kai sun komo akan me ake nufi da hadayar nan wasu suka ce ainihin wato wannan hadayar da Allah madaukakin sarki yace fa in uhsirku idan aka tsare ku suka ce al-ihsaru wal hasru shine anyi yi hadis mai aikin hajji ya gajiya ko mai yin umara daga cika aikin hajji ko umara ma bi aduhi ko saboda wani matsi da kan kange shi ya hana shi shiga maka ko rashin lafiyar da ba shi da ikon da zai iya saduwa zuwa garin maka shine fadin usulku idan aka tsare ku to fa masta yasara min alhadi to ku bada abin da ya sauwaka na ainihin wato hadaya wannan hadayar da Allah ta'ala ya ce a bayar malamai suka yi magana guda uku wasu suka ce akuya ake nufi wanda shine maganan Ali ibn Abi Talib da Ibn Abbas da Hassan da Atta da Ibn Jubair da Ibrahim da Qatada da kuma Dahab suka ce akuya ake nufi wasu suka ce ainihin wato fa in umsirtum famastaysara min al-hadi shine ai annahu ma tayassara min al-ibli wal baqar la ghayr abin da ya sawwaka na ainihin wato al-ibl raquma da ainihin wato shanu da kuma ainihin wato waɗanda babu wannan magana ibnu umar da aisha da alqasim suke da wannan fahimtar wasu kuma suka ainihin wato ce Allah madaukakin sarki da yace fa in usaytum famastaysara min alhadi ku ba da abin da ya samu na ainihin wato hadaya wanda wannan magana ta imamu ahmad yace alhadi ana ba da hadiya ne daga nau'i guda uku daga shanu ko raƙuma ko alganam kenan tumaki da awaki duk sun an shiga ciki wanda shine maganar Abu Hanifa da Imam Malik Allah ya musu rahama sai Allah madaukakin sarki yake cewa to famastai sara min al-hadi da haka malamai suka ce famastai sara min al-hadi din nan shine fal wajibu ala man usira wajibi ga mutumin da aka tsare shi saboda rashin lafiya ko makiyasan tsare shi ya kasa shiga ɗakin Allah yayi ibada to ya bada abin da ya sawwaka na hadaya akuya ko sanuwa ko makamantan irin wannan sai Allah ya ce wala ta'aliku ru'usakum kada ku aske gashin kanku hatta ya baluga alhadi mahilla har sai ita wannan dabbar da kuka bayar a matsayin hadaya ta kai inda ake ainihin wato yanka ta inda Allah subhanahu wa ta'ala sai yake faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku au bihi adan ko akan shi akwai cuta ko au bihi adan ko tare da shi akwai cuta min ra'asihi daga kai shi to fasiyatun zai ba da fansa min siyamin ko dai ya azumi aw sadaqatin ko kuma ya bada sadaqa aw nusu ko kuma ya ainihin wato wata ibada ta ainihin wato yanka dan haka malamai suka ce marar rashin lafiya da qur'ani yake magana iri uku ne akwai rashin lafiya na gangan jiki wanda shi yake magana a nan gurin akwai kuma rashin lafiya na zuciya wanda zai ke fi qulubihim mardun fazadahum Allahu marda akwai kuma rashin lafiya na sha'awa ya nisa annabi la sunnaka ahadun min an-nisa'i in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qurna qawlan ma'rufa to sai ce fa fidiyatu za ku ba da fidiya shine ainihin wato akuya ko rago ko tinkiya shine minsi ko kuma mutum ya azumi ko kuma ainihin wato yi musu sai yanka fa idza amintum idan kuka amintu kuka tashi daga cikin tashin hankali in mutum da ba shi da lafiya ne yanzu ya warke in halin tsaro na makiya ne yanzu ya tashi daga wannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa faman tamatta'a bil umrati ila al hajji wanda ya tamattu'i da umara zuwa aikin hajji to fa mastaysara min al hadi ya bada abin da ya sawwaka a gare shi na ainihin wato hadiya sai yace faman lam yajid wanda bai samu abin da zai ba da ainihin wato hadiya ba in ji Allah ko abin da zai siya to fa siyamu salasata ayyami zai yi azumin kwanaki guda uku a cikin kwanakin aikin hajji shine falman lam yajid fa siyamu salasata ayyamin fil hajji a cikin kwanakin aikin hajji ainihin wato zai yi azumi guda uku wa sab'atin da kuma kwanaki guda bakwai idan raja'atu idan ya ainihin wato dawo garin su sai Allah ya ce tilka asharatun kamila wa'annan sune kwanaki goma cikakku wannan malamai suka ce kenan hatta abin da ya shafi lissafin qur'ani yana sanar da shi shi yasa da ya faɗa yake fa man lam yanin fasiyama salasata ayyam sai yake fil wa sab'a ba an faɗi salasa an faɗi saba'a ba sai ya ƙara dawa ya faɗi calculation sai ke tilka asharatun kamila wa'annan su ne goma cikakku zalika wannan hukuncin yana kasancewa ne liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wanda iyalan shi wanda ba mazaunin cikin garin ainihin wato maka ba ne. da haka Allah ta'ala ya wata wattaqullaha ku bi tsoron Allah akan kiyaye dokokinsa akan abin da yace ku yi ku yi akan abin da yace ku bari ku bari sannan wa alamu kuma ku sani fa cewa annallaha lalle Allah subhanahu wata'ala shadidul iqab Allah yana da tsananin hukuma ga duk mutumin da ya saba dokokinsa yace yayi ce ya bari ya bari ya ki bari wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato faɗa sannan yace ne الحج أشهر معلومات فمن فرض أن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا Allah ta'ala ya tsara shi alhajji shi wannan aikin hajjin da ake magana a shuhurin ma'aluma. watanni ne sanannu wanda ake yin ainihin wato aikin hajji da haka malamai suka ce da Allah ta'ala ya ce alhajji a shuhurin ma'aluma, akwai maganganu guda biyu da malamai suka yi na farko suka ce akwai shawwal akwai zulqida akwai ainihin wato kwanaki goma na watan zulhijja shine alhajju ashhurun ma'aluma wannan maganan ibn abu mas'ud da ibn umar da ibn abbasin da ibn zubair da hasan da ibn sirina da afa da imamu sha'abi da tawus da naka'i da qatada da makhul da dahaq da siddi da abu hanifa da ahmad da ibn hanbal da ahmad ibnu hanbal da shafi'i rahimahullah suka ce Allah ne ya ce alhajju ashhurun ma'aluma yana nufin wa'annan kwanakin sune ne shawwal da zulqa'ida da kuma kwanaki goma na ainihin wato watan zulhijja magana ta biyu wasu malaman suka ce su ne ainihin wato shawwal da zulqa'ida da zulhijja kawai wayannan su ne abin da aka ruwaito daga ainihin wato ibnu umar kuma da kuma atsa da tawus da mujahid da Zuhri da rabi da malik bin anas suka ce Allah da yake alhajj ashhurun ma'aluma to yana daga cikin abinda duk da awadda wato da'awata in yadda da hadisin manzon Allah ba zai taba iya baka amsa ba Allah yake alhajju ashhurun ma'aluma watannan aikin hajji sanannu ne kana komawa sunnar annabi sai a faɗa maka sai a ce ga watan da watan da watan wanda yake bai yadda da hadisin manzon Allah ba saboda manzon Allah bai isa ya ce komai ba cikin addini sai abinda Allah ya ce na tilawa qur'ani shi kadai zai ya karanta ma mutane qur'ani tilawa yayi ya wuce to sai ka tambaye shi me ma'anan alhajj ashhurun ma'luma tunda ko Allah yake sanannu ne wallahi dole sai an san su to sai ne wanda ya yarda da karantawa annabi ya sani wanda bai yarda da karantawa manzon Allah ba wallahi bai sani ba shi yasa ka kalli da awar da kyau ka gani duk wanda ka kare wanda ya ce maka bai yarda da hadisin annabi ba kace sai ya nemo maka ashhurul ma'lumat nan wallahi ba zai nemo maka dan babu babu Allah da ya tashi ya ce inna iddata shuhur inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi yace yawma khalaqa as-samawati wal ardi sai ce minha arba'atun hurum in ka tare mutum kace ya neman maka hutta watanni hudun masu alfarma wallahi sai dai ai ta zabi zabi babu amma kana dawowa sunnar annabi sai a faɗa maka a ce da wata kaza da wata kaza da wata kaza su ne ainihin wato watanni guda hudu masu alfarma da Allah yake faɗa da shi yasa wanda yake da wancan aqidan bai da fa'ida ta aikin hanji a kowane lokaci in ya ga dama zai yi sai da kuma ita hukumar saudiya ba kala katu take yi ba in ka je kama alkara sai wallahi ta hukunta ka da wannan shirman da ake anan kaga ba za ka je can kai ba ka ce a yanan humara ake yi demokuraɗiyya ake yi ko tsumbirbira ka ga dama za ka a a can baka ita wallahi hukunta ka za shi yawa kuma in ka je da shi ne wataƙila ma can larabci za a wataƙila kai kuma ko larabcin ma baka ne qur'anin ma larabcin ma da suke takama da shi ma ba ma sanin shi suke ba har na saman da na kasan ma duk da baki da duk abin duka maka min amin mun buga mun ga yadda abin mutane mun sani wani ma daga cikin su kirari ake masa ake cewa malam wani sai dai larabawa wato duk wani bakin fata ma ya fi karfin shi sai dai larabawa bayan billahi lazi ko larabcin ma bai sani ba Allah Allah ya kiyaye wannan shine abin da Allah ya faɗa ya ce waɗannan watannin sanannu ne shi yasa dawafi da Allah ya ce ayi a cikin aikin hajji ya ce wal yatawafu bil baitil ati? idan an ji ayi dawafi qur'ani bai faɗa ba yace ta dama za a fara ko ta hagu sannan bai faɗa ya ce guda nawa za a yi ba bakwai za a yi ko sha takwas ko ashirin kaga wanda yake cikin wancan aƙidar zai kai ne ba jiji. in ko ce guda kaza za a yi to sai ya kawo dalili wannan bala'in na kin yadda da hadisin annabi ya janyo da aka samu wanda suka dauka cewa sallah ma raka a ɗaya idan mutum ya miƙe ne ya ruku'u zai karatu zai tsaya kuma a tsaye wannan sun ce ba karatun fatiha ba komai ba a karanta komai addu'a za ka yi idan ka yi ruku'u ba dan sun ce ba ga inda Allah ya ce a dagu ba daga ruku sai sujjada to kenan ka gama to amma tashi a gaba ba mu san inda Allah ya ce a tashi a yi gaban ba babu to shi yasa yanzu sabani yana nan yana tafa faruwa ainihin wato a cikin su ta yadda wasu ma sun ba da fatawar cewa idan an ga ɗaliban wani a kashe su domin kabare ne isu isu Allah ya kiyaye da haka Allah sai ce faman fara da fihin hajj wanda ya ainihin wato faman fara da fihin hajj malamai suka ce faman aujaba ala nafsi hajja wanda ya wajabta kansa aikin hajji bi ihramihi da ainihin wato ihramin sa suka ce wal fardu huna huwa al ihramu farillan anan da Allah yake magana shine ainihin wato al-ihramu suka ce Allah ya ce fala rafasa babu arrafsu wajen arrafsu suka yi magana guda uku Allah ya ce babu rafasu na farko shine annahu aljima malamai suka ce wanda duk ya ainihin wato shiga wannan matakin na aikin haji to babu ainihin wato jima'i wannan magana ibnu umar da hasan da ikrama da mujahid da qatada suka faɗi wannan magana magana ta biyu suka ce ainihin wato shine jima'i da kuma muqaddima na jima'i sumbanta ki duk abin da zai kai ka zuwa ga jima'i Allah ta'ala ya faɗa ya ce babu jima'i kuma babu muƙaddima na ainihin wato jima'i sannan magana ta uku suka ce annahu allahu shine lagau ya sarshi yin magana wacce bata dace ba na magana shine man fara da fihin lil hajj fala rafasa babu ainihin wato arrafsu sannan Allah ya ce wala fusuka kuma babu ainihin wato alfusuka fasikanci asalin asuku shine alkhuruj an ta'a fita daga yimin Allah subhanahu wa ta'ala ba'a na farko malamai suka ce alfusuku din da Allah ya fada gana yace fala rafasa wala fusuka shine babu abin da ya shafi wato zage zage idan mutum ya riga ya shiga ainihin wato wannan to daga nan zaka gane in Najeriya muna da matsala sai an gyara Allah fa ya ce faman da fihin hajja fala rafasa wala fusuka babu rafsu babu kusuku sannan babu jidali to tun daga tsiya za a fara dambe billahi allazi dambe in an samu rashin sa'a jirgi bai zo da wuri ba wani man ya je ko dan majalisa ko haka za a billahi allazi a rike shi a kiduka nan maganan fala da fasa wala kusuka wala jidala kai ka ka su ka san ta ba abin da ya da ita, Allah ya kiyaye magana ta biyu suka ce annahu at-tanabuz bil alqab Allah yake fala rafasa wala fusuqa kada mutum ya dinga ji mu dinga jifa junan mu da maganganu a lokacin da muka samu kan ma a cikin yanayi na ainihin wato aikin hajji kamar mutum ya ce ga dan uwansa ya fasik ya zalim malamai suka ce shine abin da Allah yake magana da wala kusuka babu ainihin wato fasikanci magana ta uku suka ce shine annahu al-ma'asi babu saban Allah dan haka malamai suka ce idan an ce babu saban Allah wannan ya tattare duka guda uku domin jifan juna da maganganun banda ai fasikanci ne shi yasa Allah ce bi isa laysa fusuqu ba'da al-iman ya ce wala tanabazu bil alqab kada ku jefa junan ku da sunayen da basu dace ba sannan suka ce zage zage shi ma aina daga cikin fasikanci yana daga cikin kuma sako dan haka manzon Allah ce sibabul muslimi fusuqu wa qitaluhu kufur zagin musulmi ainihin wato fasikanci ne amma wallahi wani lokaci haka ake ruwa tun daga Najeriya da dambe da zage-zage za a tafi kuma haka za a yi haka za a yi wato dawo Allah madaukin sarki ya kiyaye da haka sai Allah ya ce wala jidala babu ainihin wato jidal shine kusuma akan abin da bai dace ba amma matsala ta addini ina so in fahimta ko kana so ka fahimta mu tattauna kaga ba shi bane jidal din da ake nufi jidal shine ka faɗa in faɗa in faɗa maka maganar banda ka faɗa min maganar banda wannan bai dace ga wanda suke tashi su tafi ɗakin Allah ba inda ya fi ko ina daraja a ainihin wato doron ƙasa to ba ma maganan wala wala rafasa wala kusuka wala jidala fil hajj ba sako wanda shiri suke tun daga nan su tafi sata sata suke wani yana ba da labari cewa a ɗakin kaba suna tawafi ana zagayawa wani ya ga wata mata da kuɗi a jikinta yana so ya yanki kuɗin ya ce wallahi gari ne ya yanki kuɗin ya zo ya yanki teɓan matar kawai sai ga jini Allah ya ce wa man yarjuhu bi ilhadi bi zulmin yarzuqu min azabin Ali. wanda ya je wannan garin ya yi ilhadi a ciki Allah madaukakin sarki ya ce sai ya dandana masa azaba yadda in ka je can kai ibada za a baka lada ninkin ba ninki to haka idan ka je can kai haka za a ninninka maka zunuban ninkin ba ninkin haka Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato faɗa da haka ce wa ma taf'alu min khairi duk abin da kuka aikata na alheri ya alamhullah Allah madaukakin sarki ya san da shi shi yasa da ya kawo ma nafiya ko kuma ma ainihin wato ismu sharɗin ne tajzimu fi'ilaini mudari aini mabnin ala sukun sai ya kawo taf'alu fi'ilun ne in majzumun bima ash-shartiyya wa alamatu jazmihi hasbin nuni da annahu min al-af'al al-khamsa sai ya kawo min khairin wannan min din ka iya cewa za'ida ce littauqid khairin din sai zama mafulun bihi ne ainihin wato majaruran labban mansuban takadiran duk abin da kuka gabatar na alheri ko yaya kankanta shi yake to ya Allah yana sane da wannan abu kenan mafhum na nassin duk abin da muka gabatar kuma na sharri ko yaya abin yake Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana sane da wannan abu yasa yace wa kulli shay'in asaynahu kitaba kowane irin abu mai kyau da mara kyau mun kudin dige shi a rubuce inda Allah subhanahu wa ta'ala da aka yake cewa wata zawadu ya jama'a ku yi guzuri idan an tashi za a yi tafiya a yi guzuri fa inna khairaz zari taqwa lalle guzurin da yafi kowane guzuri shine tsoron Allah ikrama daga ibnu abbas yake cewa kana ahlul yaman mutanen yaman sun kasance yahujuna sukan yi aikin haji amma wala yatazawwaduna ba sa yin guzuri wa yaquluna suna cewa nahnu mutawakkiluna ai mun dogara ga Allah ko ba guzuri za a je lafiya a dawo lafiya فأنزل الله عز وجل هذه الآية وتزودوا إذا كنت تذاكو تفيا ويبزري أما في الله يتنا تبدس ولا أبو سيك فإن خير الزاد التقوى وزرين دي حقوة نبزري شين بذين قرآن الله الإمام ابن كثير يكي وأمر الله تعالى المؤمنين Allah ya umarci muminai allazina yuridun alhajja wanda suke nufin su ziyarci ɗakin Allah bi tazawwur litari idan za su kama hanya su tafi daga nan garin zuwa can garin su yi guzuri Kai ya kufu wuduhahum an Alin nasu domin saboda su kafi fuskokin su daga roƙon mutane li'anna unasun min ahalil yaman domin wasu mutane daga cikin mutanen yaman da wasu su sun kasance suna yin aikin hajji ba tare da guzuri ba sai Allah madaukakin sarki ya sanar da su ya ce musu lallai su yi guzuri amma sai ya ce me fa inna khairaz ta taqwa wallahi guzurin da ya fi kowane guzuri ne guzuri na mai na tsoron Allah kenan wannan me yake nuna mana idan tafiyar duniya daga nan garin zuwa can garin in mutum ya yi ta babu guzuri zai sha wahala to duk wanda ya yi tafiya daga duniya zuwa lahira babu guzuri sai ya sha mugun wahala kuwa shi yasa Allah ya ce wata zawwadu ku yi guzuri amma fa inna khairaz zabi at-taqwa guzurin da ya fi kowane guzuri shine guzuri na ainihin wato tsoron Allah wajen riga da Allah ya ce musa riga ya ce ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha sai ya ce wa libasu taqwa zalika khair rigar musa riga amma fa rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowace irin riga inda Allah subhanahu wa ta'ala mun yi bayani akan taqwa a baya ba sai mun maimaita da yawa ba Ali bin Abi Talib wata rana ya ɗauki wasu mutane suka tafi makabarta ce assalamu alaikum dara qaumil mu'minina amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutanen kirki wa inna sha Allahu bikum lahiqun mu ma in Allah ya so muna nan zuwa malamai suka ce wannan sha Allah din littabarruk ne saboda neman albarka ne ko ka ce in sha Allah ko baka ce ba sai ka je gurin inda Allah ya riga ya ce kullu nafsin za'iqatul maut aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin qul inna al-maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum sai ji bayan yayi addu'a ya gama ga mutanen ainihin wato makabartan sai musu dukiyoyin da kuka tara kuka mutu kuka bar ma magada an raba wan sa'u? mata kuma yanzu wasu ne suke aure da su ba kuma sai wanda suke tare da shi suka ce ai kana magana da mutanen da ba sa ji ne yace na rantse da Allah yanzu da nake magana da su suna ji na kuma wallahi da Allah zai ba su ikon su mayar mana da magana da abin da za su ce la qalu inna khayra zalik taqwa wallahi da sun ce guzurin da yafi kowane guzuri shine tsoron Allah muna kallon yadda ake ba a turbata mutum a kabari yanzu wannan tika tikan itatuwan da ake sawa da wannan abubuwan da ƙasar da ake sa ai ko da ranka aka je aka saka ciki aka ta tashi wallahi ba za ka yi tashi ba to ba abin da zai tseratar da mutum daga wannan bala'i, in ba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah madaukakin sarki ya sa mu zamanto cikin ainihin wato masu almuttaquna sannan yace ne wattaquni ku bi tsorona inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ulil albab ya kuma abuta hankali da haka duk mutumin da yake da hankali za ka ga zai yi kokarin kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wancan mutumin ya zo ya samu Ibrahim bin Adham yace ina saban Allah na yi nayi in bari ya zan yi sai ce barin faɗa maka wasu abubuwa na farko idan ka san Allah zai ce ayi abu ka ki yace ka bari ka ki bari yace ka daina cin arzikin Allah yace ai ba zai yi ba ai duk wanda zai yi fitsara ci-ya ci, ya yi kattukunna sannan sai ya fito kalla innal insana la yadaga an ra'ahu stagna dan adam yakan yi wada yakan yi dagawa saboda yana ganin yana da kuɗi yace ai ba yi ba yace to na biyu tunda ka san haka ba zai yi ba dan me zaka ci arzikin Allah kuma baka jin kunya saba masa yace na biyu tunda abin ya riga ya zama haka wato kayi saban a inda Allah bai sani ba kuma bai gani wurin yace ba zai yi ba waye ya mallaki wannan akwai wani guri da Allah bai sani ba kuma bai nan abin da ake a gurin bayan ya ce alamtar tara ya alamu ya'lamu ma fis samawati ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ثم ينبئهم بما inna ان الله بكل شيء عليم yace ai ba zai yi ba sai yace to na uku tunda ka san ba zai yi ba to dan me kana sana da cewa duk abin da kake yi ya san sadda kai da inda aka yi da kuma gurin da aka yi yace na uku ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a inda yake mallaka shi ne ba mallaka ka ne ba mallaka shi ba yace ai ba zai yi ba akwai wani guri wanda ba mallakan Allah ba ne babu sai ya ce to na hudu ran da ya turo mala'ikun mutuwa yake su dauke ka ka wa mala'ikun ba za ka je ba sai ai ba wanda ya mallaki wannan duk duniya ba saboda ai ko haba ko ko wata mota so da aka turo aka ce ka tafi ba sai dai ka ga kana kula fitsari a wando ba mallan kana mala'ika mala'ikan mutuwa kuma da yake zuwa da tawaga ta mala'iku ya ce to na biyar ran da Allah ya tsira alkiyama ya turo zabana ya ce a kai ka jahannama ka ja su ja ka ce ba za ka ba zai yi ya ce to duk wanda yake da waɗannan abubuwa guda biyar din nan duk wanda yake da hankali ya kamata ya nemi ya su zauna lafiya da shi kar su bada abin da kake ci na shi ne inda kake zaune mallakar shi ne duk abin da kai ya sani ran da ya turo ce a ɗauke ka sai an kai ka ranar alkiyama in ya ce a kai ka jahannama sai an kai ka ba wanda isa ya hana duk wanda yake da hankali ya kamata ya kiyaye ga shi wanda ya mallaki waɗannan abubuwan yadda za su zauna lafiya da shi kar ya ɓata da shi kuma ya yadda cewa zai zauna lafiya da shi ko da zai ɓata da kowa kuma ya yadda zai zauna ainihin wato ko da zai ɓata da kowa zai zauna lafiya da shi shi yasa Allah ya ce wattaquni ku ji tsorona ya ulil albabi ya kuma abuta hankali Allah ka samu na da gaske sannan ya ce ne laysa من المشعر الحرام malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne lokacin da wasu suke da fahimtar cewa kamar idan an tafi aikin haji to babu kuma wani abu da za a yi sai abin da yake da alaka da aikin hajjin kawai sai Allah ta'ala ya ce laisa alaikum junahum babu laifi a kanku, idan mutum ya yi aikin hajji ya gama an tabtabu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga gurin ubangijinku ai ko sallar juma'a ce mana fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi in an gama sallah ku yaɗa a bayan ƙasa a je a nemo daga falalar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce fa'ida a fattu idan kuka gangaro min arafatin daga ainihin wato hawan arfa sai ce fadkurullah inda al-mash'aril haram ku ambaci Allah a dan wajen mash'aril haram wanda malamai suka ce shine ainihin wato muzdalifa wadkuruhu kuma ku yi zikirin Allah subhanahu wa ta'ala kama hadakum kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da ku saboda haka zikiri abu ne wanda yake mai kyau nana Aisha ta ce manzon Allah ya kasance ya zikrullah ala kulli ayani duk halin da manzon Allah yake yana yin zikiri amma zikiri na bid'a to shi ba zai yi ya samu shiga ga zikirin sunna ba a gama ba ba zai a dauki zikirin bid'a ba eh wannan shine wazkuru ku zikirin Allah kama hadakum kamar yadda ya shiryar da ku wa in kuntum ko da yake kun kasance min qablihi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamin ad-dallin kuna daga cikin ainihin wato batattu sannan Allah ya summa afinu summa afinu min haythu afada an-nas ثم أفيدوا سنة سيكو min haisu afadan nasu daga inda mutane suke gangarowa daga ainihin wato abin da ya shafi al'amarin arfa sannan a wannan gurin Allah ya ce wastaghfirullah bayan an gangaro kuma a nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala istighfari yana daga cikin manya-manyan al'amara me yasa ibadu da dama bayan an gabatar sai kaga Allah ya ce a biyo su da istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aiki ga Allah ya koma yadda ya gama daga cikin abin da Allah ya biyo shi da aiki akwai istighfaru idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi sai Allah ya ce wasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru ka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala sallah idan muka yi muna cewa assalamu alaikum farko ne aka ce ai ba istighfari ba saboda ne watakila wani abu ya gabata a cikin sallar na kuskure wanda wani ka sani wani baka iya sani ba dan wannan ya zamanto wato tsarin da zai sa Allah ya karba yakin sai a ce ka gabatar da wannan sai a ce mutum ya fara yin ainihin wato istighfari istighfari yana daga cikin abubuwa guda biyar da al-Imam Abu huraira ya ce wanda yake yin abu biyar din nan Allah sai ya tsara masa biyar sun zama goma kuma yake duka suna cikin littafin Allah ya ce idan ana yin istighfari Allah madaukakin sarki zai kawo musu arziki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ubangijin ku domin Allah ya kasance mai gafara ne yursilis sama'a alaikum midrara Allah zai saki sama akan ku tana kwararar da ruwa kenan kwararar da ruwa da Allah ta'ala zai sa sama ta yi alama ne na cewa in dai kuna istighfari za a ainihin wato samu arziki wa ya qul istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana haka annabawan Allah suka yi kiran mutanen cewa ku zo ku nemi gafaran Allah in kuka yi istighfari Allah zai ziyar da ku ainihin wato daɗi to shi yasa Allah ya nizumta wa manzon Allah shi kan shi dinga neman gafarar Allah inna anzalna ilayka inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah sai ce wala takun lil kha'inina hasima sai ce wastaghfirillah ka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala to Allah madaukakin sarki shi yana da sunaye akwai al akwai al-ghafuru al-ghafuru huwa alladhi yaghfiru dhanba ma azuma wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin yayi ma dindini al-ghaffar kuma huwa alladhi yaghfiru dhanba ma ma takarrara wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin ya maimaiti bayan Allah al-ghafuru ne al ne sannan kuma Allah al ne Allah masoyi ne shi yasa yake shelanta wa mutane ya ce wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada ni ne gafara ne in Allah ga duk mutumin da ainihin wato tuba sannan ya rufe da ayar yake cewa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara ne mai jin kai ne shi yasa inna harfu nasbin ne wa tawkidin wa mashabbahun bil fi'l Allah shine ismu anna mansubun ghafur ka iya cewa shine khabar inna marfu' wa huwa man'ut dahimun na'at in ka ga dama ka ce ghafurun shine khabarul awwal rahimun sai da manto khabarul sani saboda haka Allah ya ce fa idza fa idza qalaytum manas فمن الناس من idza qadaytum idan kuka gama manasikakum ibadan ku na yanke yanke ku fadkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuke ambatan iyayenku a da ko kuma fiye da haka ku tsananta ambatan Allah fiye da ainihin wato haka sai Allah yake cewa fa minan nasi akwai daga cikin mutane man yaqulu wanda zai ce rabbana atina fid dunya Allah ka bani rabona a cikin duniya wa qalu rabbana ajjilna qitana qabla yawm al-hisab wasu sun ce Allah ka gaggauto mana da rabon mutum mutum ya cin a nan duniya wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya في الدنيا من من الناس من atina فمن الناس Akwai wanda za su yi Allah ka الناس الله كبام ربما أنا الدنيا أما وما لهم في الآخرة من خلاق a lahira ba su da wani rabo inda Allah Allah ka saba ma daga ciki eh mutum ya ci ya ci ya sai ka ce rayuwar kafiri shi kafiri shi ba ruwan shi والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم su za su ci su sha ne kawai irin yadda kasar rago tana yi shi yanzu rago kullum idan gari ya waye zai ci ne ya sha nan ba abin da ya dame shi shi yasa duk irin kibar da rago yadda ka san tukunya ce makomarsa to haka duk irin kibar da arni ne shi wata ce makomar shi ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan naru masawal to wannan duniyar da Allah ya ce wa malahum fil akhirati min khalaq ba su da wani rabo a lahira wannan duniyar ita ce gida wanda yake gida ne na attafakur da kuma zina Allah ya ce ilamu anna mal hayatid dunya la'ibun wa la'awun وتكاثر بينكم وزينة وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد sannan gida ne na rudu gidan rudu ne wannan duniyar da wasu suke cewa wa malahum fil akhirati min halak wanda Allah ce ba su da wani rabo a ainihin wato lahira to Allah ka sa ba ma daga cikin za zamu ci mutun ya rabon mu a lahira shi yasa yace man kana yuridu al ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا amma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'aya in kana nufin lahira sai ka tashi kayan aiki saboda ita a lahira akwai mata kyawawa matar duniya baka aure ta ba sadaki ba haka kawai mata aljanna ba za ka ka same ta ba wani wahala ba ba tun ba ba zai yi ba sannan yace wa minhum wa minhum نعم. ومنهم لغسكين متعنيك وأقوانك من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أقوان ذي تألا كباما ربوت الكاوى أنا الدنيا سنن وفي الآخرة حسنة سنن ناسي ألاهر ألا كباما ربوت الكاوى sannan suna yin addu'a suna cewa waqina azaban nan. Allah ka tsare mu daga azabar wuta wayannan su ne mutane wanda suke masu hankalin da Allah ya ce wattaquni ya ulil alba? ku bi tsoro na ya kuma abuta hankali wanda za su tafi suna aiki saboda duniya sannan suna aiki saboda ne saboda lahira shi yasa ko mutanen a ƙaru na ce masa suka yi wattaqi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ya shiga cikin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana gurin neman harkar duniya mu neme ki ta hanyar da ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ruhal qudus nafasa fi ruhi malaika jibril ya saukar da wahayi a cikin raina a cikin zuciyata cewa anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqa ba wata rai da za ta mutu ta koma zuwa ga Allah sai ta cinye arzikinta ta ci ta gama na haka sai yace fattaqullaha ku bi tsoron Allah ku kyautata hanyar da za ku ainihin wato nemi ainihin wato abinci a aikanta inda Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa wannan hasana din Allah yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada sannan Allah madaukakin sarki yace lillazina na li rabbihimul husna to husnan da mutum zai samu a nan duniya akwai hayatan tayyiba ya ce man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minin falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai dadi ko baka da kusisi kuwa wallahi waye yake saka kwanciyar hankali ba Allah bane an shi sa yace wal alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala da zikirin Allah ne da bin dokar Allah ne Allah zai baka fi duniya hasana a duniya ka zauna hankalinka a kwance ko baka da kusisi kamar yadda aka tambaye wani malami aka ce mun ga ka zauna lafiya lau a ka baka da matsala yace da ɗabi'a guda hudu na zauna lafiya yace na farko na san arziki na wanda Allah ya rubuta na wani sai na ci sai ba na tare hankali na duk abin da ya sai in sa a gudu abin da bai zo bai ciki kar ma ya wahalar da ni yace na biyu duk aikin da Allah ya ce a yi wanda ya in yi bana jiran wani ya muni nake tashi in yi kayana da kaina dan ba wanda zai yi shi sama da ni yace na uku mutuwa za ta iya zuwa a koda yaushe ba notar za ta bani ba ni kuma sai nake aiki kafin ta yi na hudu yace duk inda Allah yace kar aje ina jin kunyar Allah kar ya danna a gurin ne kuma bana zuwa wace da waɗannan ɗabi'un guda hudu na samu na zauna lafiya lau a rayuwata duk wanda yake da wannan ɗabi'ar zai zauna lafiya lau duk inda Allah bai so kar ba baka zuwa abin da ya zo baka kallon wani yana samun dubu ɗari biyar kai kuma dubu goma ka fi samu ba ruwanka da wannan sannan kuma kana isti'dadi kafin mutuwa ta zo maka sannan in Allah ya ce ka tashi ka yi aiki kana tashi ka yi saboda kana ganin cewa a ranka ba wanda zai yi aikin da kyau sama da kai to za ka ainihin wato zauna ainihin wato lafiya to wannan su ne ainihin wato fi duniya hasana suna neman Allah ya ba su ainihin wato a sakamako mai kyau a nan ainihin wato duniya sakamakon aikin da suke mai kyau to dukkan mutumin da ya ba Allah subhanahu wata'ala tun daga duniya zai samu fi duniya hasana sai ya samu ainihin wato sakamako mai kyau tun daga ainihin wato gidan duniya sannan zai je lahira ya zamanto wa fil akhirati hasana a lahira kuma yana da yana da hasana shi yasa Allah sai ya haɗa yace hal jazaul ihsan illa al ihsan ai duk wanda ya aiki mai kyau ba shi da wani sakamako sai aiki mai kyau man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da aiki mai kyau yana da goma misalin shi muqabilin shi wanda ya zo da aiki mummuna yana da sakamakon za a saka masa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ba yadda za a hada abu mai kyau da mara kyau قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ba yadda za a haɗa abu mai kyau da mara kyau ko da ko mara kyan ya burge ka ya baka ainihin wato yawa wa ka bi sayyiati qabla al-hasana wasu mutane da suka yi gaugawan mummunan aiki kafin aiki mai kyau Allah ta'ala ya ainihin wato zarge su ولقد أرسلنا إلى ila أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة الله يتدمر كوكي غوغاوا دم ممونا أيكي kafin ainihin wato aiki mai kyau wanda yake so ya samu fi duniya hasana to ya sa ya aiki mai kyau sai Allah ya bashi fi duniya hasana wanda yake so ya sami sakamako a lahira hasana to sakamakon aikin da ya fi duniya hasana a lahira sai ya samu mai hasana sahabbai suna daga hannu su addu'a cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar wannan da muke yin addu'a mace wa ina azaban nahar sun yi addu'a sun ce Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka gama wulakanta shi karshen wulakanci a dai lahira a ce mutum ya shiga wuta wa ma lil zalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan Allah mun ji wani mai kira yunadi yana kira lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna mu kuma sai muka zo muka imani rabbana faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana mu. wa kaffir anna sayyi'atina Allah ka kankare mana aikin mu mara kyau wa tawaffana ma al abrar Allah ka karbe mu tare da manyan manyan bayan Allah rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika Allah ka ba mu abin da kai alƙawari ta hanyar manzanninka wala tukuzina Allah madaukakin sarki rabbana wa atina ma attana ala rusulika innaka la tuqliful mi'ad Allah kai ba ka saba alƙawari mai Allah ya ce musu فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى kenan wanda yake so ya samu fi duniya hasana sai ya tsaya aiki mai kyau wanda yake so ya samu mai fil akhirati hasana sai ya tsaya yayi mai aiki mai kyau sai ya samu fi duniya hasana a lahira sai ya samu mai hasana to ba kuma yadda za a samu duniya hasana lahira hasana sai da kiyaye dokokin Allah ake samun hasana a duniya da ainihin wato lahira wannan shine Allah madaukakin sarki ya shirar da mu da haka aya ta ƙarshe sai Allah ya ce ula'ika irin wa'annan lahum nasibin suna da rabo mimma saboda abin da suka ainihin wato aikata wanda dai ya aiki mai kyau ya je ya tarar da sakamako mara kyau wanda ya aiki mummuna ya je ya tarar da sakamako mummuna shi yasa Allah ya ce wa nadul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati za mu daura ma'auni na adalci ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba wata da za mu zalunce ta wani abu a tsara maka saboda baka yi da yawa ba ko a rage maka saboda kayi da yawa وإن تكن مثقال حبة من خردل Allah بها الله يتوكى فادنا Hasibi mun isa mu zamanto masu hisabi a kanta to ula'ika lahum nasibun wa'annan su suke da wani irin rabo mimma saboda abin da suka ainihin wato aikata wallahu sari'ul hisab Allah madaukakin sarki mai gaggawan hisabi ne akan abin da kowa yi manzon Allah ya faɗa ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah babu wani daga cikin mutanen duniya da sanne sai Allah ya yi magana da shi laysa bainahu wa bainahu turjuman tsakaninka da Allah ba wanda zai maka translation sanda yake tambayar ka Ya ce fa a yanzur aymana minhu mutum zai duba daman shi fala yara illa ma kaddama ba zai ga komai ba sai abin da ya zo da shi ranar alkiyama na aiki wa shima a minhu mutum zai duba hagun shi fala yara illa ma kaddama ba zai ga komai ba sai abin da ya zo da shi na aiki sannan mutum zai duba a gaban shi wannan Allah ya yace fala yara illa an a waje wajhihi bai ganin komai sai wuta tana jiran shi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fattaqun nara wala bishiki tamr ku ji tsoron yadda za ku kare kanku daga wannan wutar da Allah yake magana ko da ainihin wato tsagin dabino ne Allah madaukakin sarki ya ainihin wato shiryar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh